bisa ga dukkan alamu kalaman da dan majalisar dattawa mai wakiltar mazabar taraba ta kudu sanata emmanuel bace a makon jiya a zauren majalisar kasa na cewa yan boko haram na shigar fulani makiyaya ana shigo da su cikin manyan motoci zuwa arewacin jihar bai wa hukumomin tsaro da ma wasu kungiyoyi daɗi ba wannan kalamai na dan majalisar dattawan yanzu haka fana ci gaba da tada hankulan al'umma a arewacin jihar ko da yake hukumomin tsaro da kuma gwamnatin jihar na fa musanta wannan batu a gana wasu da manema labarai game da wannan batun kwamishinan 'yan sannan jihar cp shahab alkali ya ma buƙaci al'umman jihar taraba ne da su kwantar da hankulansu a wannan ai ba gaskiya ba ne mutane ne kawai suke zuwa a su nemi aiki kuma in sun shigo mamu a nan state ai muna same su kuma mu yi musu interview in ba su da wani abin yi ya ba shawara su koma wurin da suka fito amma cewa boko haram suna shigo suna shigo nan state a bamu gan ko guda ba kuma ba kama ko gudan su ba amma mu kama ai kowa zai san shi ko a bangaren sa gwamnan jihar Taraba dare Disan Isiyako ya ce gwamnatin jihar a tsaye take wajen kare rayuka da kuma dukiyar al'umma mrs silvanus giwa da ke zama hadimin gwamnati ta fuskacin harkokin yada labarai ya yi karin haske maganan security uh, network kan uh, gwamnan Darius Dixon Ishaku ya riga ya dage ko yana duka yanzu ya tattoshe kuma uh, kunne kunnen gwamnati na kasa duk wanda an san cewa shi boko haram ne za a shi an dai sha samun rikicin makiyaya fulani da kuma yan kabilar jukun manoma a kudancin jihar yankin da shi dan majalisar ya fito kuma wannan ne ma ya sa haɗakar ƙungiyar makiyaya ta miyatti Allah mai da martani game da wannan zargi Alhaji Mafindi Ɗanburan shine shugaban ƙungiyar miyatti Allah a jihar Taraban Abu ba ne a cikin bare wani Boko Haram san wannan ba nan to haka muna gaya Abacha ya janye magana nan cikin gaggawa ko mu kai shi kotu ba ne ba ɗan Boko Haram ba ne idan kuma yana so bata sunan Fulani za mu haɗu da national mu kai shi kara ya je mu nemi hakkinmu mun san dai bamu da boko haram to sai dai kuma duk kokarin sake je daga bakin sanata Emmanuel Bacan domin samun karin haske abun fa ya cutura ko da yake ba wannan ne karon farko ba da irin wannan bayani domin a baya ma ya taba cewa a wani wuya da wannan abubuwan da fama mu bincika a halin da muke ciki yanzu da za a yi magana an ba na ma al'umma ko kuma eh, jami'an tsaro ba sai ka ga wani abu ya tayi za ta an faɗa ba yi komai ba to kaga in ka faɗa idan gaskiya ka taimaka wa mutane in gaskiya ba kuma kaga ka koma da menene dai akwai fa bukatar jama'a su ma suke sa ido kamar yadda hadimin gwamnan jihar Mrs. Silvanus Giwa ke cewa mutane su yi la'akari da da baki da suke shigan gari in an ga wanda bai kamata halinsa ana shakka shakka sai a yi kara wa jama'an tsaro ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya Yeah.

bakin waka daga ranar sai jika daga ranar sai jika ba wada ba ba sarkin dalbe ya mini ko majirai yaki sarakunan bauchi suke ba kuma tsari ilimi kauna kayan jaya ake furki ne na yanke hujja mai dutsen bula ba na ba ba mai ko ɗan kaza ba ko ɗan kaza ba batun ba a ne ba ya yi kai ganka ne ba batun ba a ne ba ya yi kai ganka ne ke ba da ma ba ya bi da koma je ya kula. ke gare ya bala ga kula na kuɗi na sarki ya miƙe ɗan sarki sai ya tiri wani ya faɗa rame ba faɗa ma ba sarkin da ya bi da koma je